Eh, yan matan nan so nake daga mai gatan da za ta yi waka da lawan ahmed sai da ni to kuɗi a soma da kai yi haƙuri da ka kuɗin mana eh yi hakuri ka kawo magani wannan biyu ma wani lokaci ya ta aiko na hari ba kwakwakin a hankali eh ga naira dubu jika ya bada a sa masa wakar katanga a ba jika kallabi yawan ahmed ya gargaje a wakar katanga ga ga dan kwallon da wala na ga jibin dubu biyu a ah? ah, dubu ne um, ban gane ba to katanga za a sa maka kana namiji ba katanga ka sa ba me za ka ta yi ma namiji ne dan uwanka ba zai sa katanga ya gargaje ka yafi ka dau kallabi ka daura to ce ma haifu da daga haka gwarin da gidan yari ne kai na ne ba a to akan saya da kuɗi yanzu ma kan sa ta dubu daya ga wani bude ga wasu a cikin ka ga kana da dan sa a sasani na in ka samu dubu ɗaya za ka yi fili na yadda amma kuma yan matan nan duk wacce za samu kuɗi za a sa mata waƙar nan eh. waƙar za a ah, waƙar madubin duba ko kwakwa ba ki hirya kin zo aiki ba tiya zan saki kina zaune a nan nawa ne ai neman ta da wahala ɗari biyar da mata man da an ka ɗari biyar ɗari biyar aka kawo amma kar ki damu jika dubu ɗaya gare shi zai yi waƙar katanga za a yi katanga da yi samun katanga a kan jika nan samun katanga a gurguje muna mata lokaci wani ne waƙar dandana a a mu kuma masoya masoya kuna so a yi waƙar katanga da jika

kai ki damu ba sai an sa bin din ba tukunna eh tukunna DJ a da lafiya DJ a da lafiya DJ mai quality Eh, a da lafiya. Hello. azzalumai ƙara tambayin su zan su faɗa su talatin wallahi zai magan ba. Eh kuna sa ƙara sa zai kawo kan nan. To sai ku kawo ku kuma. Dika zo ka hige layi. To ‘yan mata a mun kiwon ɗin waƙa Lawan Ahmed mai ɗinka. mai da bendela waka yan mata mai ɗari biyar ke wai za ta yi waka na mata banda mai kyatse mu ga waye ce ta isa ta zaunar da kiya yan matan nan mai kyatse ya mata mando eh mai kyatse ya mata mando eh mu ga waye ce ta isa ta tsaye da ke a wakan nan ɗari biyar ne kai da ita eh ɗari biyar ne da ita Eh, ɗari biyar ne da ita mata mando don haka musadija a mun kiwon ɗin waƙar la kayi kiwon ɗinta eh, to ga nafisa na mata mando ki koma ki zauna nafisa tana da naira dubu biyu ita za ta yi waƙar la eh, nafisa tana da naira dubu biyu dija da lafiya mata mando kuma tana da dari biyar mata mando kuma ki zauna a lafiya kuma zai bai da nafisa ɗin la ilaha illallah ne zamina karɓe ciki jani Assalam salam salam salam Assalam salam sun baki amsa maza saurare ne da bai suka na tawo domin ke sabon launi zuciya ta ke wuce soyayyar ki ta kama ni ki yarda da soyayya ta arza in samu sukuni farin ciki na kuri na kaunar ki ki bani gare ni yau kin zama irin shi zaman ki ki kuta Yan kwanabi Sabiru, ba maga 'yan matan nan waye ce za ta yake da yawan Ahmed.